Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a goma ga watan Yunin 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji abin da masana ke cewa kan irin tasirin da yakin Rasha da Ukraine ke yi kan kayayyakin abinci da ake samu daga alkama a Najeriya. Mu dai matsalar mu a wannan abin da ya fi shafan mu shine da ita muka raja a sa'an nan kuma in ta lalace ba wanda yake mana bayani dangane da ta lalace. Sai dai in mu mun bibiya sai a ce mana eh an dan samu dan wani matsala ne za a gyara. A Najeriya duk da makudan kudaden hukumomi ke kashewa a fannin samar da wutar lantarki har yanzu al'ummar kasar na fama da karancin wutar ta lantarkin yayin da hukumomi ke cewa suna iya bakin kokarinsu muna kuma dauke da rahoto na musamman baya ga haka muna tafe da shirin wasanni to amma kafin nan ga maryam da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗa a yau Juma'a cewa 'yan Taliban da ke mulki a Afghanistan sun tsare tare da azabtar da mazauna yankin arewacin lardin Panjshir bisa zargin suna da alaƙa da mayakan adawa. Ƙungiyar da ke sa ido kan haƙoƙin bil'adama ta duniya wadda mazaunanta ke na Amurka ta ce faɗa a yankin Panjshir ya zafafa tun daga tsakiyar watan Mayu. lokacin da mayakan kungiyar nfr suka fara kai hare-hare a kan wuraren 'yan taliban da shingayen bincikensu tashin hankalin ya sa 'yan taliban tura dabban mayaka zuwa lardan tare da kaddamar da samami mataimakiyar shugaban hukumar human rights watch a asiya patricia gosma ta ce dakarun taliban a lardin panchir sun koma daukar matakin dukan farar hula don mai da martani akan dakarun adawar kungiyar nfr Wani kwamitin Majalisar Dokokin Amurka da ke bincike a kan farmakin da aka kai akan Majalisar Dokokin Kasar ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021 ya yi zamansa na farko a jiya Alhamis da yamma, inda mambobin kwamitin suka ɗora laifin kan tsohon shugaban Amurka Donald Trump kan cewa shi ya haddasa abin da suka kira yunkurin yin juyin mulki da ba a taba ganin irinsa ba. zaman na sa'o'i biyu da aka nuna ta talabijin na farko cikin guda bakwai da aka shirya yi a wannan watan na zuwa ne bayan wani gagarumin bincike da aka yi a kan tarzomar da magoya bayan Trump suka yi. Bayan da shugaba Joe Biden ya kayar da Trump ɗin a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020. Yayin da wasu mahimman bayanan binciken da kwamitin ya yi suka balla a 'yan watannin nan, mambobin kwamitin sun yi amfani da zama wajen bayyana abin da shugaban kwamitin ɗan majalisar wakilai Benny Thompson ya kira gaskiyar abin da ya faru da kuma abin da ya haddasa farmakin. da yake jawabin bude zama samson ya ce haran shine karshen yunkurin juyin mulki to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sojojin ukraine sun dage a fafatawar da suke yi a kan tituna da kuma lugudan wuta da ake yi ba dare ba rana a sierra donetsk a cewar jama'ai yayin da rasha ke kara dannawa a kokarin mamaye birnin da aka yi wa ruwan bama-bamai wanda ke zaman babban burinsu wajen mallakar gabashin ukraine biranen sierra rodenes da lysychansk da ke daura da gabar kogin seversky donetsk su ne wurare na ƙarshe da ke ƙarƙashin ikon ukraine a lardin luhansk wanda rasha ta a aniyar kwacewa a matsayin ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da ta sa gaba a yakin a jiya alhamis sakataren kwamitin tsaron ukraine oleksiy danilov ya bayyana halin da ake ciki a sierra rodenes a matsayin mai sarƙaƙiya sosai haka kuma sojojin rasha na mai da hankali sosai a yankin ukraine ta faɗi cewa abu ɗaya da take fata don cimma nasara a ƙaramin birnin mai masana'antu shine ta samu makaman kariya don daƙile manyan makaman rasha A yau Juma'a Rasha da China suka kaddamar da gadar farko tsakanin kasashen biyu yayin da Moscow ke taka rawa a nahiyar Asiya a daidai lokacin da kuma take fafatawa da kasashen yammacin duniya saboda Ukraine. Gadar mai tsawon kilomita ɗaya da ke kan kogin Amur ta haɗa birnin Blagoveshensk na gabashin Rasha da Heiha da ke arewacin China. Shekara biyu da suka wuce aka kammala aikin gina gadar, amma aka ɗage bikin ƙaddamar da ita saboda annobar coronavirus. a lokacin wani biki da aka yi a Blagoveshensk a yau Juma'a manyan motocin dakon kaya ne suka fara bi ta gadar. Kimanin rubel biliyan 19 aka kashe wajen gina gadar mai tituna biyu kwatankwacin dala Amurka miliyan 328 a cewar alkalaman hukumomi. Matakin ban mamakin da Indiya ta ɗauka na hana fitar da alkama ya janyo damuwa akan yiwuwar hana fitar da shinkafa zuwa ƙetare lamarin da ya sa masu sayar da shinkafa suka zafafa sayanta da yin odarta na lokaci mai tsawo jami'an gwamnati da na harkokin cinikayya sun ce indiya kasar da ta fi da shinkafa zuwa ƙetare a duniya ba ta da niyyar hana fidda shinkafar a yanzu yayin da farashinta a cikin gida ya yi ƙasa kuma akwai shinkafar sosai a rambunan ajiyar gwamnati wannan ya rage fargaba ga kasashe masu dogaro da shigo da shinkafar waɗanda dama ke fama da hauhawar farashin abinci amma lokacin noman shinkafar indiya na gaba kuma duk wani sauyi da za a samu wajen girbin shinkafar ka iya canza matakin ƙasar game da fitar da ita waje. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yayin da yaƙi tsakanin ƙasashen rasha da ukraine ke ci gaba da mummunan tasiri akan kayayyakin abinci da ake samu daga alkama a najeriya kungiyar manoman alkama ta kasar ta yi hasashen cewa nan da shekara guda za a iya fuskantar tsada da karancin biredi da sauran kayayyakin da ake sarrafawa daga alkamar muddin hukumomin kasar ba su ɗauki matakai ba wakilinmu mahmud ibrahim kwari ya hira da shugaban kungiyar na ƙasa dr salim sale muhammad inda ya ce kungiyar na matsa lamba wa 'ya'yanta da suka karbi bashin kayayyakin noma daga gwamnatin tarayya ga yadda hirar tasu ta kasance. Bashin gwamnati yana tallafawa wajen noma amma kuma wasu mutane suna masa gurguwar fahimta. Dan akwai bawan Allah da muka je wajen sai biya bashi sai shi wani kudin Buhari ne. Kuma Buhari ya musu alkawarin za su yi arziki in ya hau mulki. Saboda haka ta zai mu biya mu bashi. Da mun ga da gaske yake sai da muka hada shi da hukuma. sannan biya bashin so shi bashi abu ne mai daɗin karɓa amma kuma yana da wahalar mayarwa to akwai matakai da yawa da muka ɗauka ta bin yadda za mu karu bashin nan domin za mu dare ne duk wanda muka dare masa walau kuɗinmu walau ka ba mu wata dukiya ta kuɗin mu walau kuma hukuma ta hukunci a kanka ni manomi ne na san halin manomi idan ka ba manomi bashi zai je noman amma kuma ya fi ka dubara kala goma zai kawo maka kauli da ba'adi to duk wannan tunanin da muka yi na kauli ba'adin da zai kawo sai muka saka hukumomi kuma muna da inshora muna da masu bibiyar gonaki in ka samu matsala zo ka yi rifotin inshora ta je ta gani ta kwabarin duk mun dauki wannan matakan amma noma dole sai an waye kan cewar shi fa duk wanda ya tallafe ka da kayan noma arziki ya zo maka da shi so yake ka azurta ka daina neman bashin ka tsaya da kafarka ya tsarin ku ya kasance da kamfanoni da kuka tsari uh, da kuke cewa uptakers tunda za kun za a daidaita farashi domin a saya da daraja ba a cuci manomi ba kuma bai asara ba to hakikanin gaskiya farashin da muka saka a bana na dubu talatin da takwas a kowane buhu mun sa farashi kuma bai cuci manoma ba kuma su ma kamfuna za su same ta da sauki yadda za su sarrafa su da mana da fulawa da sauran abubuwa da sauki to amma kasa ita kuma kasuwa ita ce take juya al'amura muna cikin tafiyar nan lahiya lau cikin kwanciyar hankali yanzu kasuwa sai ta juya sai ta ƙara kuɗi akan nau'in kuɗin akan nau'in alkama da muke sayarwa misali mu muna sayan ta dubu talatin da takwas kamfani su saya yanzu sai ta koma arba'in da biyu har zuwa arba'in da biyar a kasuwa so wasu manoman da suka ji ta ƙara farashi sai suka noke to akwai masu irin wannan halayyar shi yasa ka ga alkamar ta makale sai muna bibiya dan na gaya maka wallahi yadda kai muke gida da gida muke biyan su bayan da muka iya mu kwankwasa maka kofa ka da bashin da ake ba sannan kuma uwa uba ma babban kalubalen da matsalar take sa abin baya tafiya shine yawan kudin motar dako kudin dizal din nan kullun kudi ake kara masa yanzu ina da alkama adamawa da na ce a ɗaukon tirela ɗaya da aka da kyar na samu mutum ɗaya da ce zai ɗauko ta a dubu ɗari tara to wannan ya kama da tsaiko kwarai da gaske amma muna nan muna bibiya mun kai kuka ga cbn ta dubo wani al'amari mu zauna da mu da gidan fulawan nan da su mu yadda mu abin da muka ce in ba za ku saya yadda kasuwa take saye ba za su saya ba to su ɗauke mana nauyin kuɗin dako amma in ba a yi wannan ba to za a samu tsaiko wajen biyan bashi kuma in aka ɗauki wannan biyan bashi ne zama alhakin da za a hana ƙungiyar alkama wani kuɗin ta yi noma to za mu kashe kanmu ne ba za mu samu alkama a ƙasa ba sai dai ko mu zauna mu jira har sai ran da rikicin rasha da ukraine ya daidaita sannan mu koma cin burodi domin burodi zai talaka talaka ba zai iya saye ba wanda za ka saya yanzu 200-250 kai karin kumallo da shi in dai ba ɗaure gindi an ci gaba da noman nan ba aka kawo wasu ƙididdiga da wasu turanci a cikin al'amarin sai ka sai shi 1,500 ka gaya mun a talakan mutanen najeriya mu miliyan 200 ko 200 da wani abu kaso nawa ne za su iya sayan burodi Dr. Salim Sale kenan shugaban kungiyar manoma a Najeriya. To a Najeriya har ila yau duk da makudan kudaden da hukumomi ke kashewa a fannin samar da wutar lantarki har yanzu al'ummar kasar na fama da karancin lantarkin wacce ake amfani da ita a fannoni daban-daban na al'amuran yau da kullum musamman bangaren masu kananan sana'o'i. Hukumomin Najeriya dai sun ce suna iya bakin su wajen ganin sun shawo kan wannan matsala da aka kwashe shekaru da dama ana fama da ita. Daga Jos babban birnin jihar Filato da ke tsakiyar arewacin Najeriya wakilin murya Amurka Iliyasu Kasimu ya aiko mana da wannan rahoto. Saddam yana sana'ar walda ne a garin Jos da ke arewa ta tsakiyar Najeriya. Sana'ar da ba ta yiwuwa sai da lantarki. Sai dai saboda ci gaba da taɓarɓarewar wutar lantarki a faɗin Najeriya. saddam da sauran masu sana'o'i da suka dogara da lantarki suna kashe kimanin kashi talatin cikin ɗari na kuɗin gudanar da sana'o'insu kan injinan samar da wutar lantarki ko kuma janareta hakan yasa da daman su ba sa samun riba a kasuwancin nasu sai ma faduwa a wasu lokuta. mu dai matsalar mu a wannan abin da ya fi shafan mu shine da ita muka raja sa'an nan kuma in ta lalace ba wanda yake mana bayani dangane da ta lalace. sai dai in mu mun bibiya sai a ce mana eh an dan samu dan wani matsala ne za a gyara ciwon da ke mana kaikayi kenan a mu saboda bayan mun samu canji an kawo mana mita mun samu sauki na aiki da sauransu kuma mun zo nes eh, matsalar da muka samu shine tsaya wannan wuta taɓarɓarewar wutar lantarki matsala ce da najeriya ta shafa shekaru tana fama da ita duk da biliyoyin daloli da hukumomi ke cewa sun kashe don gyara wutar lantarki a ƙasar tun daga 1999 duk da kasancewar najeriya ita ce take da mafi yawan jama'a afirka inda take da kimanin mutane miliyan 211 da kuma karfin tattalin arziki na kimanin dala biliyan 445 na ma'aunin gdp dududu megawatt 12,522 na wutar lantarki take iya samarwa a kasar akan a cewar masana ya yi matuƙar karanci ga bunƙasar tattalin arzikin kasar musamman in aka kwatanta da megawatt sama da dubu hamsin da takwas da afirka ta kudu ke samarwa wacce yawan jama'ar ta bai wuce yawan mutum miliyan sittin ba wannan gaba ɗaya matsalan wuta an kalli shi gaba ɗaya wani abu ne kamar lalacewa da failure na gwamnatin janar muhammadu buhari kasawa ne gaba ɗaya saboda kan manta alkawarin da apc ta ma 'yan najeriya kafin ta shiga ofis 2015 alkawarin ta ma najeriya shi ta ce akan kowane shekara ɗaya za ta ba ma 'yan Najeriya megawa guda dubu goma. Alƙawarin ta akan megawa guda dubu arba'in ne kafin ta ba ofis. Daga baya ta gyara ta ce akan a'a dubu goma dubu arba'in ba zai yiwu ba kowane shekara za ta ba ma 'yan Najeriya megawa guda dubu biyar. So dubu ashirin ne kafin ta bar ofis. Rashin wadatacciyar lantarki a ƙasar yana ƙara muni sakamakon tangarɗar na'ura da ake yawan samu a babbar tashar samar da lantarki ta ƙasa, abin da ke jefa jihohi da dama cikin duhu. matsalar lantarkin ta sa wasu kamfanoni yin ƙaura daga najeriya zuwa wasu kasashen afirka kamar ghana abin da ke janyo wa najeriyar asarar guraben ayyukan yi da kuma hanyoyin samun kuɗin shiga inda aka saida musu kamfanonin su ya kamata su zuba jarinsu a wajen su mai da hankalinsu a wajen su bunkasa rarraba wutan a cikin ƙasa najeriya ta inda yadda za a ba ma mutum wuta ya sha daidai abin da ya biya kuɗinsa shugaban najeriya muhammadu buhari ya bai wa 'yan ƙasan haƙuri bisa taɓarɓarewar sha'anin lantarki a ƙasar yana mai cewa gwamnati za ta shawo kan matsalar sai dai shekara da shekaru kenan shugabanni a ƙasar na yi wa jama'a irin wannan alkawari da har yanzu ba su gani a ƙasa ba a halin yanzu dai masu sana'o'i irin su saddam za su ci gaba da kashe kuɗi wajen amfani da janareta don samun lantarkin da suke bukata ga sana'arsu yayin da suke fatan lamarin ba zai kai ga durkushewar sana'ar tasu ba daga jos nigeria iliyasu kasimu a gaida iliyasu kasimu yanzu kuma bari mu dan shakata da wannan 满足。 Dalla yanzu kuma ga awal garba dauke da rahoto na musamman. Yau goma ga watan shida shekarar 2022 ɗalibai suka karbi hotunsu a ƙasar jamhuriyar kano na tsawon watanni biyu da rabi zuwa uku kasancewar an kwashe watanni goma ana bawa ɗaliban darussa a makarantun kasar baki da duk da cewa dai ana zuwa hutun makonni biyu zuwa uku a shekara amma wannan ne hutu mai tsaye wanda ya zamto tamkar al'ada ga ɗalibai da kuma malaman su a kowace shekara na tambayi malam mustapha a principal ne a kwalejin franco arab wanda ake karantar da arabiya da kuma ilimin zamani ga yadda ya yi mini ƙarin haske kan ba wa yaran ilimi to mu dai yara kan mustafi hutu akwai nasihu wanda muke musu muna musu nasiha irin abubuwa da za su to akwai abubuwa iri irin da ake a cikin gari akwai stage de vacance wato waje wanda ake daukan yara ake koya musu ɗan aiki na sana'a to yawancin yara mun musu nasiha zai shiga irin wannan waje kuma akwai makarantu kuma wanda suke karantarwa a cikin wannan hutu matsalan karantar da alkur'ani domin kusan cewa yara masu makarantar boko a zamanin shi karatun boko na ba su lokaci da yawa na karatun alkur'ani to shi sa wannan lokacin hutun nan muke musu nasiha cewa su je su rubuta kan a irin waɗannan makarantu kuma su yi karatu domin su samu fa'idan wannan hutu to kuma mun san cewa akwai matsaloli iri-iri wanda yake faruwa idan yara suna hutu kun sai idan yaro bai karatu to ya zama wani abin ya zama hatsari to idan yaro ne zama to dole ne kuma iyaye su ma eh, su san su nemi inda za su saka ɗansu domin kada yaro ya zama wani eh, problem ga iyaye. ita ma malama rukayya tubala ita ce headmaster a bangaren primary school a wannan makaranta ita ma ta yi mini bayani kan kalubalen da suke fuskanta ga daluban ga abin da ita ma ta ce. eh to shawarar da zan ba ma iyaye yanzu dai bai wuce in ce su taimaka ma ansenyan wayanda suke rike yaran su a school su taimaka musu domin watanni uku da za su zauna gidan na yara da yawa in suka dawo mana wani ba su dawa da komai a kai ifo ke faran su yi kokari su ma su yi maintaining mu su taya mu rike yara a juhan le trois period nan domin in suka dawo kada ya zama to aiki da samu za a dawo mana a zero ifo ke don Allah iyaye su yi kokari su ma su taimaka su taimaka domin kun ga aniskular in ya ma nan da nan ya tafi kuma iya fi boku da ta akwai program da za yi respecte akwai abubuwa da yawa na yi a lalacin television kiri ya ifo ki don allah su taimaka su yi kokari allah ya taimaka mana gaba ki daya matsaloli kan mun samu da yawa saboda yara da yawa a nan da yawa ba su da suivi mu iyayen da za mu yi ma ko kamin mu sallame su ma yanzu akwai yara da yawa da muka ce ifo ki vacance nan iyaye su yi kokari su zo su kawo yara da za mu iya mu taimaka wa'anda mun san dai ba su da nivo in aka ajiye su kuma survival grab don akwai yaran da malaman ba su da iyaye da za su taimaka musu wasu da yawa ba su da ba su yi makarantar in ba dole sai da an taimakawa a aji abubakar shi ma ya daga cikin shugabannin kungiyar iyaye na wannan makarantar shi ma ya yi mun karin haske kamar haka. Eh gara shekara ya kare yanzu ana ba wa yara eh, biletan su wani suka fice da wani kuma ba su fice ba. Wanda kuma suke jiran resultant examen su kamar yan baccalaureate yan probatoire da yan BBC. Hakikan eh, ya cancanta eh, manyan mutane masu hali da kuma manyan 'yan siyasa masu wani matsayi su nemi yadda za su yi a taimaka wa yara a ko wajen eh, koyon sana'a ko kuma wajen eh, ilimin eh, islamiyya ya zama na cewa da akwai irin abubuwan da za su taimakawa kada yaran su suna yawon banza a unguwa kasan shi ilimi in aka sake wa yaro yaro sai ya abin nan eh ya cancanta kuma wannan bukatunmu ne ko kuma abin da muke bukata ne al'umma a duba a gani amma kuma ka ga wannan shekaran da kake magana shi shina ba ko da ko wa'anda suka zauna suka yi wannan nazarin kafin abin nan da akwai kuma yara masu kaman kungiyan eh, eh, sabon kallo da suke yin abin da ake kira kaman de remise a niveau wato nasta na vacance sabi aka da yara su manta da wasu abubuwan eh, maka ilimi na tambayi 'yan makaranta wanda aka ba wa hutu su ma sun yi mini bayani ga da muka yi da su na samu sezar moyen ni ne na biyar zan yi karatu zan mayar da ilimi na zan daina wasa zan ga shara zan ga goge-goge zan ga wanke-wanke zan ce musu <laughs> zan ce musu su ga ilimi kawai sun ga bida waje ko wasu da a su da da wuri don su dawo da wuri amma za su ga wanke-wanke da shara na yi shi da kyau kuma na wuce ka samu maki nawa goma sha biyu ka fito na nawa kenan na fito na to yanzu ina ya za ka yi da hutu hutu zan ji na ƙara kokari zan je kuma kuma kara ilimi zan daina yawo za ka daina yawo za ka zauna waje ɗaya ka ci gaba da karatu eh yanzu idan ka zo gida wani daga hutu irin aiki kake wa iyayenka ina musu aiki ina musu aikin shara da goge-goge kuma an haƙe ka kana zuwa kaje kana da wuri eh to wani shawara za ka ba wa 'yan uwanka a yara wanda aka ba su mutu yanzu zan ba su su ƙara ilimi a makarantar boko mm-hmm. kuma kuma su daina tafiya yawo-yawo ko ta ina su ƙara ilimi da yawa abin sani dai ana ya kamata iyayen ɗalibai ga su dinga bibiyan karatun 'ya'yansu a kowane lokaci domin ba su rayuwa mai inganci musamman ma wajen ba su ilimi da zai amfani su duniya da lafiyarsu ilimi gishirin rayuwa mama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru daga rahoto na musamman kuma si shirin wasanni. Wasanni a takaice. Ƙungiyar sojin kamarorin da johnson ta ba kasar burundi domin samun tikitin shiga gasar cin kofin kwallon kafa na kofin nahiyar afirka shekarar 2023 wadda za a buga a kasar africos kamaru ta ci kasar burundi ci daya mai ban haushi ita kuma ta kwarata burundi bata jefa kwakwallo daya a laga kasar jamhuriyar kamaru ba haka aka tashi wasa kasar kamaru lada da ci daya ita kuma kasar burundi tana da babu sai dai shugaban kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamaru samuel eto nasarar da dan wasan kwallon kafa suka yi bai masa daɗi ba amma ministan wasanni na kasar jamhuriyar kamaru nasis maurice kwambi shi kam ya jinjina wa 'yan wasan kasar jamhuriyar kamaru wajen nasarar da suka samu a halin yanzu dai ga jadawalin kasashen da za su fafata domin shiga gasar na shekarar 2023 wanda za a buga ranar 23 ga watan bakwai shekarar 2023 karo na 34 a kasar cote d'ivoire group a akwai kasar tarayyar najeriya da sierra leone da kuma guinea bissau da il maurice sai kuma a group akwai kasar burkina faso calvin togo da kuma isiwacini haka zalika group c akwai kasar jamhuriyar kamaru kenya namibia da kuma burundi sai kuma group akwai kasar masar gini da kuma malawi da ethiopia group e kuma akwai kasar ghana madagascar angola da kuma kasar central africa sai group f akwai kasar algeria uganda niger da kuma tanzania group G kuma akwai mali congo gambia da kuma sudan ta kudu sai group h akwai cote d'ivoire zambia comoros da kuma lesotho group i kuma akwai congo demokradiyya kasar jamhuriyar gabon mauritania da kuma sudan ta arewa sai group G akwai kasar tunisia gini equatorial da kuma libya da botswana sai group k akwai kasar morocco afirka ta kudu zimbabwe da kuma liberia group l kuma na ƙarshe akwai kasar senegal kasar benin da kuma da mozambika da rwanda mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗa a yau Juma'a cewa 'yan Taliban da ke mulki a Afghanistan sun tsare tare da azabtar da mazauna yankin arewacin lardin Panjshir bisa zargin suna da alaƙa da mayakan adawa. Ƙungiyar da ke sa ido kan haƙoƙin bil'adama ta duniya wadda mazauninta ke nan Amurka ta ce fada a yankin Panchir ya zafafa tun daga tsakiyar watan Mayu lokacin da mayakan kungiyar NFR suka fara kai hare-hare a kan wuraren 'yan Taliban da shingayen bincike. Tashin hankalin ya sa 'yan Taliban tura dabban mayaka zuwa lardan tare da kaddamar da samami. Wani kwamitin Majalisar Dokokin Amurka da ke bincike a kan farmakin da aka kai a kan Majalisar Dokokin Kasar ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021 ya yi zamansa na farko a jiya Alhamis da yamma, inda mambobin kwamitin suka ɗora laifin kan tsohon shugaban Amurka Donald Trump kan cewa shi ya haddasa abin da suka kira yunkurin yin juyin mulki da ba a taɓa ganin irinsa ba. zaman na sa'o'i biyu da aka nuna ta talabijin na farko cikin guda bakwai da aka shirya yi a wannan watan na zuwa ne bayan wani gagarumin bincike da aka yi akan tarzomar da magoya bayan Trump suka yi. Bayan da shugaba Joe Biden ya kai da Trump ɗin a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020. Sojojin Ukraine sun dage a fafata da suke yi a kan tituna da kuma lugudan wuta da ake yi ba dare ba rana a Sierra Donetsk a cewar jama'ai. Yayin da Rasha ke ƙara dannawa a ƙoƙarin mamaye birnin da aka yi wa ruwan bama-bamai wanda ke zama babban burinsu wajen mallakar gabashin ukraine biranen Sievero Donetsk da Lysychansk da ke daura da gabar kogin Seversky Donetsk su ne wurare na ƙarshe da ke ƙarƙashin ikon Ukraine a lardin Luhansk wanda Rasha ta a aniyar kwacewa a matsayin ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da ta sa gaba a yakin. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a shirin namu na yanzu. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. kafin mu yi sallama muna mika ta'aziyya ga alhaji ma'azu harɗawa bisa ga rasuwar mahaifiyar shi da fatar allah ya kanta ya gafarta mata yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da julie l wadda ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yanzu nick ni hanifa kabir isa da na shirya na gabatar nake ce da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.